This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad dalon niya da murya arewa ghana masu na'urar kwamfuta suna iya kama tasha a duk lokacin da suka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 22 ga watan Afrilu da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku wannan shiri na wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Malam Yaro a ba mu kanun labarai. To ladan kasar Saudi Arabia ta ce ta tsaida hare-haren jiragen saman haɗin gwiwar ƙasashen larabawa wanda take jagorantar kaiwa kan 'yan Houthi a Yemen. Mutane akalla bakwai ne suka mutu a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia. bayan da bam ya tashi cikin wata mota a jiya talata a harabar wani fitaccen wurin cin abinci sannan masu shigar da kara a italiya sun faɗi jiya talata cewa kyaftin ɗin nan wanda jirgin ruwan jigilar bakin hauren da yake tukawa ya tuntsire a tekun bahar rum cikin kuskure ya gwabji wani jirgin ruwan 'yan kasuwa to kanun labaran kenan bayan labaran duniya za ku ji yadda wasu bayan allah aka raba su da aikinsu kuma har yau kusan shekara guda kenan ba a biya su hakkinsu ba sannan idan mun je jihar adamawa ma'aikatan kotu ne suka share watanni hudu suna yajin aiki ko menene hujja oho kana mahmud lalo da yake rike wa sahabu aliyu shirin sanar demokradiyya a yau zai shigo da shirin amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ƙasar Saudi Arabia ta ce ta tsaida hare-haren jiragen saman haɗin gwiwar ƙasashen larabawa wanda take jagorantar kaiwa kan 'yan hutu a yemen to amma ba za ta daina matsa lamba ma 'yan tawayen ba wasu jami'an gwamnatin saudi arabia sun faɗi jiya talata cewa bayan ruwan bama-baman da aka shafe makonni hudu ana yi 'yan hutun sun rasa ƙarfin barazana ga farar hulan yemen da kuma wasu ƙasashe, ciki har da ƙasar ta saudiya suka ce yanzu za a shiga wani sabon babi na ƙoƙarin da ake yi na maido da gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da halaccinta wanda zai hada da amfani da hanyoyin siyasa da kuma taimakawa farar hula. To amma jami'an na Saudiya suka ce sojojin taron dangin za su ci gaba da hana dakarun hutun kai komo a Yemen. Kuma idan ta kama ma ana iya dawo da hare-haren jiragen saman a kowane lokaci. kasar iran wadda ake kyautata zaton ita ke samar da makamai ma 'yan hutun ta bayyana sanarwar ta Saudiyya da cewa wani ci gaba ne a ƙoƙarin da ake yi na warware rigimar a siyasance ta kuma yi maraba da kawo ƙarshen abin da ta kira kashe-kashen farar hulan da ba su da wata kariya wani harin jirgin saman da Saudiyya ta kai kan wani wurin ajiyar makaman 'yan tawayen da ke daura da sana'a babban birnin ƙasar ta yemen a ranar litini. ya halaka mutane akalla 38 tare da lalata gidaje da dama a halin da ake ciki kuma jirgin ruwan dakon jiragen saman amurka mai suna uss theodore roosevelt na dannawa zuwa mashigar ruwan adan daura da gabar yemen tun daga jiya talata jirgin zai haɗu da wasu jiragen ruwan amurka na yaƙi don tabbatar da cewa wannan yaƙin bai katse muhimman hanyoyin sufurin ruwa ba jami'an gwamnatin amurka sun karyata zargin cewa an tura jiragen ruwan ne don su kama jiragen ruwan iran da ake kyautata zaton suna kai ma 'yan huti makamai mutane akalla bakwai ne suka mutu a mogadishu babban birnin kasar somaliya bayan da bam ya tashi cikin wata mota a jiya talata a haraban wani fitaccen wurin cin abinci daidai lokacin cin abincin rana kamfanin dillancin labaran reuters ya ruwaito wani mai magana da yawan kungiyar al na cewa kungiyar mayaka ce ta kai harin wasu mutane akalla takwas kuma sun sami rauni a fashewar wanda aka auna ta a gidan cin abinci na bandona na banoda wanda nan ne jami'an gwamnati da sauran ma'aikatan fadan shugaban kasar somaliya suka fi cin abinci wannan ne mummunan hari na hudu da alshabab ta kai a somalia kuma cikin 'yan kwanaki hudu kacal a halin da ake ciki kuma gwamnatin amurka ta ayyana wasu jagororin alshabab biyu a zaman 'yan ta'adda a hukunce ɗayan shine ahmed diriye wanda ya zama babban shugaban al-shabab bayan da daɗaɗɗen shugabanta ahmed gudane ya mutu a wani harin jirgin saman amurka mara matuki ya kai a watan satumba na biyun wato abdulrahman muhammad wasame ya taka rawa sosai a ƙungiyar amniyat wadda wani bangare ne na ƙungiyar ta al-shabab wanda ta kai wani hari kwanan nan a wata jami'ar da kasar kenya wanda ya yi musabbabin mutuwar mutane ko kuma ɗalibai 150 To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Haka masu shigar da ƙara a Italiya sun faɗi jiya talata cewa kyaftin ɗin nan ɗan ƙasar Tunisiya wanda jirgin ruwan jigilar baƙin hauren da yake tukawa ya tuntsire a tekun Bahar Rum cikin kuskure ya gwabji wani jirgin ruwan 'yan kasuwa wanda ke zuwa kai musu ɗauki masu gabatar da karar a birnin kataria da ke sicily sun ce kyaftin ɗin ya ja jirgin mai makare da ɗimbin mutane ya afka ma wani jirgin ƙasar portugal na dakon kaya jim kaɗan kafin tuntsirewarsa daura da gabar libya a makon jiya ta yadda ruwa ya ci bakin haure kimanin dubu eh, wato ɗari tara da ke ƙoƙarin guje ma fatara da yaƙe gabas ta tsakiya da afirka ta ƙoƙarin zuwa turai wanda ya zama haɗari masu shigar da karar sun wanke jirgin 'yan kasuwar daga duk wani haɗari a wannan al'amari mutane 28 ne kaɗai aka iya ceto su a wannan haɗarin wanda hukumomi suka ce shi ne hadari mafi muni na bakin haure a tekun bahar rum sashin kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya ce bisa ga tambayoyin da aka yi ma waɗanda suka tsira da rayukansu akwai kimanin 'yan ƙasar eritrea 350 da kuma wasu 'yan ƙasashen siriya da somalia da sierra da mali da senegal da gambia da abricos da kuma habasha masu shigar da ƙarar suka kuma ce ana tsare da kyaftin ɗin ɗan shekaru 27 da haihuwa mai suna Muhammad Ali Malek ne bisa zargin kashe mutane da yawa da haddasa hatsarin jirgi da kuma fasa kwabirin bakin haure. Shi ma abokin aikinsa wani ɗan ƙasar Siriya ɗan shekaru 25 da haihuwa mai suna Mahmud baki na tsare ne bisa zargin fasa kwabirin bakin haure. Masu shigar da karar suka ce za su buƙaci alƙalin na Italiya ya ba da umarnin tsawaita ɗaurin nasu har sai an ƙara bincike kan wannan haɗarin an kuma gabatar da tuhumar su a hukumance babban mai gabatar da ƙara a kataliya giovanni salvi ya ce mutane ƙalilan ne aka samu wato suka samu tsira saboda akasarinsu na cikin wani rufaffen ɗakin jirgin da kuma ɗaki na ƙasa na wannan jirgi mai hawa uku firaministan australia tony abbott wanda kwanan nan gwamnatinsa ta rattaba hannu kan wani tsatsauran sharaɗi game da baƙin haure masu neman mafaka ya gaya manema labarai a kambera a jiya talata cewa ya kamata sauran ƙasashen turai su ɗau irin wannan matakin don kauda yawan mace-mace a teku shugabannin kasashe 28 na tarayyar turai na shirin wani taron gaggawa a gobe alhamis a birnin brussels don tinkarar wannan matsala na ta bakin haure wadda ba a taba gani ba To labaran duniya kenan aka saurara. To bari mu faro takon daga wasu jihohin arewa maso yamma inda wasu tsofin ma'aikatan samar da hasken wutar lantarki suke kokawa ga gwamnati mai barin gado da ta yi wa Allah da ma'aikinsa da biya su haƙƙinsu kafin ta wuce. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ta a cikin watan nuwambar shekara ta 2013 ne gwamnatin tarayyar najeriya ta sallami ma'aikatan kamfanin na phcn da ke samar da lantarki a kasar a wani bangare na yunkurin sayar da kamfanin ga hannun 'yan kasuwa fiye da ma'aikata dubu hudu ne sallamar ta shafa kuma biyan haƙoƙinsu ya rataye ne a wuyan gwamnatin tarayyar najeriya ko da yake kimanin kashi 60 cikin ɗari na adadin ma'aikatan da aka kora ɗin tuni suka karbi haƙoƙinsu daga gwamnati amma har yanzu sauran kashi arba'in ɗin na ci gaba da bibiyar lamarin Malam Jamilu muhammed da ke zaman kakakin korarrun ma'aikatan na kamfanin PSCN a shiyar Kano wace ta kunshi jihohin Jigawa da Katsina da kuma Kano ya ce akwai ma'aikata fiye da dubu guda a wannan shiya ta Kano da ke cikin halin kunci sanadiyar makalewar haƙoƙin nasu a hannun gwamnati. gwamnati ce ta yi mana alkawarin yayin da ta sallame mu ta sayar da hannu ta sayar da ma'aikatan wutan lantarki za ta biya duk ma'aikatan da suka yi aiki kuɗin su na sallama shine haƙoƙinmu da ba a biya ba an biya wasu mu ba a biya mu ba mun wajen dubu ɗaya a yanzu haka a Kano ba a biya mu ba Kano jigawa da Katsina wasu daga cikin mu ba sa ba yanda za su wasu sun rasuma wasu hatsarin mota wasu jinya wasu har gida an je an ce ina kuɗin da gwamnati ta biya shi ya ce babu aka kashe shi na roƙon su su dubi cikin lamarin lamarinmu ga yanda rayuwarmu ya tagayyara su biya mu mu. muna roƙon gwamnati kafin ta sauka ta tana da mu ta biya mu haƙƙin. Ba ga waɗanda suka mutu ko suka kamu da rashin lafiya daban-daban akwai kuma waɗanda ke cikin halin ni'yasu a halin yanzu. Sunana Nura Garba. Ina cikin halin kai wata tara ba tare da iyalina ba, yata ba karatu ba a biya na hakunkuna ba ina ji ina gani dai yanzu yarinya ta har yanzu dai ba ta makaranta gwamnati ta dube mu da idan rahama a biya mu haƙoƙin mu san me za mu yi sunana bala garba ina wajen aiki aka ce kowa ya je ya karbi takardar da disengage dinsa ta sallama har yanzu dai ba wani abu da ya zo hannuna yan uwa da abokan arziki su ne suke taimaka mana mata na biyu yana goma sha ɗaya eh, sunana abdullahi ismail isa muna dai dakon mu. hakkin Bakon mu ga gwamnati shine da allah ta dubi mu akwai mu irin mu yara akwai manya akwai 'yan shekara saba'in tamanin a cikin mu kamar misali ni yaro ne ni da kayan aure na sati guda da aure na aka sallame daga aiki wasu daga cikin ma'aikatan da aka sallama kenan daga kamfanin samar da lantarki na pscn gabanin gwamnatin tarayyar najeriya ta sayar da shi ga 'yan kasuwa shekaru biyu da suka gabata mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya mazan Allah magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya, bakin wallai dangana motocin talakawa. To madalla, an gada wa Mahmud Ibrahim Kwari a jihar Adamawa su ma batun ma'aikata ne amma su na kotu ne suka kwashe watanni hudu suna yajin aiki. ko me ya zafi ga ibrahim abdulaziz da karin bayani cikin wannan rahoton yau dai fiye da watanni hudu kenan da ma'aikatan kotuna ke wannan yajin aiki lamarin da ya jefa lauyoyi da kuma 'yan uwan waɗanda ke jiran shari'a cikin mawuyacin hali yayin da yanzu haka ma kotuna a jihar adama ke fa neman koma yi sakamakon babu kowa su dai ma'aikatan sun shiga wannan yajin aikin suna neman da a baiwa fannin shari'a cin gashin kai ta fuskacin basu kudaden su kai tsaye batun da wasu jihohi ma suka fara aiwatarwa kamar yadda bayanai ma ke nunawa baya ga cikas wajen yanke hukunci ga waɗanda ke jiran shari'a wata matsala kuma da yajin aikin ma ya jawo shine na cunkoson masu laifi a ofishoshin 'yan sanda lamarin da manazarta kuma ke ganin fa dole ne a ɗau mataki sunana alhaji muhammad hassan oscar babu kotu talaka suna nan suna jibge a hannun 'yan sanda wanda suke cikin prison da wanda suke hannun 'yan sanda wallahi su 'yan sandan kansu ma yanzu haka magana nake gaya maka nan suna ta complain ko kacewa dan sanda ya je kama wani ma yanzu ba ya so ya je kama mutum saboda irin wahalan da kotunan su shugabannin kotuna suka sa mutane a cikin wani wahalar da ake da shi a kasar da kuma gwamnatin kanta. Kungiyar ma'aikatan kotuna ta Najeriya da Jusun na fazargin wasu gwamnatocin jihohi ne da nuna shakulatin bangaro game da yajin aikin. Comrade Baba Gurin Abu wanda ke zama shugaban haɗakar kungiyar ma'aikatan kotuna na jihar Adamawa ya yi zargin gwamnatin jihar nema da nuna halin ko in kula game da halin da yajin aikin ya jefa al'umma ciki. Lai wasu jihohi wajen da suke da tausayi mutanensu sun san darajar shari'a sun san muhimmancin shari'a sun amince da abinda dokar ƙasa ta faɗa ta saka ma kotu mara amma namu na adamawa ya gagara me yasa ku gani abin ya gagara abin da yake ciki dai muna ga son zuciya ne kawai amma suna cewa babu kuɗi ne ba maganan babu kuɗi ba kuɗin da za a ba judiciary nan gaba daya hukumar shari'a nan bai kai kashi biyar cikin ɗari a cikin abin da suka samu a wata ba. amma wannan yajin ake ya kuwa ganin zai shafi harkar shari'a ganin kanci kowa wasu suna can suna jiran shari'a wata ba rana. to ya shafi harkar shari'a kamar yadda ya kamata domin mutane da yawa sun wahala ba ma ma'aikatan kotu ba waɗanda suke fursuna da waɗanda suke gida abin wajajen yan sanda sun wahala shari'a ta koma baya sosai a jihar adamawa. kamar dai ma'aikatan kotu nan. su ma lauyoyi fa sun nuna ɓacin ransu tare kuma da shawartar bangarorin biyu ne da hau teburin sulhu barista abubakar baba kano da ke zama shugaban kungiyar lauyi a jihar adamawa ya ce wannan yajin aikin yanzu fa ya jefa cikin halin zaka mai wuya mu yanzu inda suka fara wannan zanga-zangar aiki na ma'aikatan shari'a ke tsoyi ba su aiki don kotu a ba da za ka yi ka je kotu ko ka je wani abin da zai shafi to banda haka kuma ga ko wanda su suke gidan kurkutu wato prison na wanda ya kamata a kawo su kotu su ci gaba da shari'ar su ma suna zaune ne kurun hakan nan wanda suke a waiting trial kenan dan wanda kuma suke wanda suke aka kawo su wajen yan sanda wanda ake sun yi laifi ko wani abu su ma ba da za a kai su kotu ko a tsaye ke kan yan sanda yanzu ka je caji ofis duk cajin a cikin da mutane wanda ake tuhuman su su kenan su ma abin yana damu su so komai dai a tsaye ke can ba abin nan prison in ma yanzu a cike da mutane akwai prison position ma yanzu don mutanen da ya kamata a gama shirin su fito suna zo ne so abin da ya ba ki son wallahi tallahi to sai dai kuma a martaninsa gwamnan jihar Adama Barista balajan James Gilare wanda shi ma masanin haka shari'a ne ya fa musanta zargin da ake yi na cewa gwamnatinsa ne ke shakulatin bangaro game da halin da yajin aikin ke jefa al'umma ciki gwamnan ta bakin kakakinsa Mr. Pipe Lesha ya ma bayyana irin matakan da ya ce gwamnatin jihar na dauka don magance wannan dambarwa watar ba mai yasa an gagar ba ya Adama ba ba an yi ba batun samun motoci ma alkalin wannan jiha ai a lokacin eh, gwamnatin balangulare an samu batun a yi gyare-gyare na inda kotu suke an yi to kaga akwai abubuwa da yawan da suka nema yanzu abin da ya saura shine a aiwatar da kan cewa su za su yi zaman kansu wannan kuma sai an amfani da majalisa domin sai dai kamar ba wai sai gwamna shi kaɗai ne zai ce to ya ba da wannan zarafi a aiwatar ba dole ne za a samu doka daga majalisa ta abin eh, ta doka dokoki ta jiha ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya lallai shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama Madalla Ibrahim Abdulaziz. Kada a shagala ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogwa ce karfe 1 da minti goma sha biyu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Dimokuraɗiyya a yau. shirin namu zai fara tsallakawa ne can ƙasar jamhuriyar Nijar domin yin dubi kan cika shekaru goma sha shida da kashe tsohon shugaban ƙasar ta Nijar wato Ibrahim Ba'are mai nasara wanda wani mai tsaron lafiyarsa ya harbi a shekarar 1999. Sannan za ku ji cewa a wasu jihohin Najeriya wasu sun fara nuna nadama kan zaben wasu 'yan majalisun dokoki na tarayya da suka yi bayan da aka bi tsarin nan na zaben bai daya wato sak kamar yadda wasu ke cewa mutanen da aka ɗauko wasu akasarin su ma ba san damar su da su ba sai dai wasu na ganin cewa zaben na sak wata dama ce da za ta baiwa waɗanda ake gani ba ƙwararru ba ne su ƙware a fannin siyasa. Dole sai in a hankali ana sabunta sannan za su zo sai su miƙe. To sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani yayin da ni Mahmud Lalo zan ja akalar shirin. da farko dai kamar yadda kuka ji za mu garzaya ne zuwa jamhuriyar Nijar inda a kwanan nan aka yi bikin tunawa da juyin mulkin da aka wa tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Ibrahim Ba'are mai nasara lamarin da ya sanadiyar mutuwarsa daga nan birnin Washington abokin aiki na Abdulaziz Adili ya haɗa wannan rahoto da za ku ji. Misalin shekaru goma sha shida da kisan tsohon shugaban ƙasar Nijar Ibrahim Ba'are mai nasara Sashen Hausa na muryar Amurka ya tattauna da Farfesa abdulrahman Kulli na makarantar kimiyya da fasaha ta ɗan ƙasawa a garin Maraɗi. Na tambaye shi ko mi wannan rana take nufi ga demokradiyyar Nijar? Na daidai shine shugaban ƙasa na Nijar wanda ya fara nuna ma 'yan ƙasa eh, kishin ƙasa bisa kan cewa da ya warware eh, matsalar siyasa wadda ta taso tun da harin da aka fara demokradiyya a Nijar. Don kusan lokacin da Afirka ta shiga cikin tabarkin demokradiyya mun shige ta ne a cikin muna da cikin wani yanayin da su 'yan kankan kansu 'yan siyasa ba cikin sun gane manufar ta ba. Kuma na biyu muna cikin tattalin arziki mai wuya muna cikin matsalar tattalin arziki. Har ya kawo aka samu rigingimu iri-iri. To wannan general bare shi ne ya fara nuna ma 'yan kasa da cewa da yana iya kawo magani ga wannan da wannan juyin mulki da yi da ya zamanto aka yi juyin mulki ba cikin an yi wani karmi karmi ba ba cikin an yi wani zub da jini ba tunda da ya yi juyin mulki shi a cikin satin ma duk wa'anda magabata aka ba su daman ma kowa ya koma su kuma su koma ga ayyukansu kuma ya zamanto aka zo aka yi zaɓe tare da su. To Mala Abdulrahman Kulli ya bayan shekara goma sha shida da an kai wannan ah, ah, kisa yaya Nijar ta kasance to lalle sai in ce bayan an yi kishin gilla da aka ma general bare mai nasara sai in ce abu guda ne wanda za mu rikewa darasi guda wanda ya zama to darasi ne mai wani garin shi ne na cewa da lalle ya kamata 'yan ƙasa su gane da rikon ƙasa a nan Nijar ko kuma a Afirka gaba ɗaya dole sai an samu zarumi wanda zai nuna ma nasaru da lalle in dai muna da hakkinmu ya kamata mu nemo shi ko ta wani hali na ko da ma za mu ba da ranmu ne kamar yadda eh, marigayi general bare mai nasara ya ba da ranshi don matukar muka ce za mu duka musu matukar muka ce za mu zamantowa sai abin da suka ce za mu yi don saboda mu nuna da cewa da muna son kanmu wallahi fita daga cikin kan gare mu ya gare shi. To bayan shekarun goma sha shida da kishin Colonel Bare mai nasara, me ganin ku me al'ummar Nijar eh, suke gani biskan wannan kisa da an kai? To, kasan eh, lalle daga shekara alif da ɗari tara da tara shekarar da aka kashe janar bari mai nasara ibrahim zuwa yau shekara goma sha shida yan eh, nijar sun ga abubuwa iri iri lalle eh, sun gano da cewa da duk lokacin da aka samu rikicin siyasa a nan nijar zai zamanto mana al'ada da cewa da matukar ba juyin mulki a kai ba ba za a samu a ciwo kan matsalar siyasa ba. Eh, tambaya ta ƙarshe shine akwai wani matakan shari'a da hukuma suka ɗauka bayan wannan kisa? kusan eh, a shar'ance lalle a hali yanzu bai yiwuwa ne a ce waɗanda suka eh, aikata wannan laifi hukunta su tunda akwai abin da ake ce ma amnesty wanda da hausa ake ce ahuwa to ita wannan ahuwa duk eh, kundodin zaɓi kundodin ƙasa wanda ta shida har ta bakwai sun tabbatar da cewa da sun ba da ahuwa ga waɗanda suka kirkira wannan abu da wanda suka haddasa shi da wanda suke tare su da waɗanda suka kama musu wanda ake cewa otor ko otor incomplete kenan an ɗauki doka wadda take bayyana ne a musu hukunci ya zama duk yawancin cin mulkin da aka yi da na baya da na gaba mutanen da ke su ne za ku gani suna cikin na suna cikin na yanzu suna cikin na gobe. Shi dai marigayi shugaban ƙasa ibrahim ba'are mai nasara shine ya hau gadon mulkin nijar a shekara ta 1996 sannan ya koma mulkin demokratiya da cin zaɓe duka a shekara ta 1996 sai dai ya gamu da ajalinsa ne a shekara ta 1999 a lokacin da wani mai tsaron shi ya harbe shi a tashar jirgin sama na jore hamani da ke birnin yamai a jamhuriyar niger abdulaziz adili toro murya amurka daga nan washington tumadalla abdulaziz bari mu tsallaka zuwa makwabciyar jamhuriyar niger din wato najeriya inda rautanni ke cewa a wasu jihohi wasu sun fara nadama kan zaben wasu 'yan majalisun dokokin tarayya bayan kammala zaɓukan da aka gudanar lamarin da wasu suka danganta da tsarin zaben nan na bai ɗaya ko kuma sak da wasu ke cewa sai dai wasu na ganin hakan wata dama ce da za a baya waɗanda ake gani ba su kware ɗin ba damar da za su samu su goge a fannin siyasa ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani bisa ga dukkan alamun zaben wannan shekara ta 2015 zaɓe ne fa da ya kawo sauyi a fagen siyasar Najeriya domin ko baya ga kayan da jam'iyyar hamayya ta yi wa jam'iyyar da ke mulki wato PDP wani batu kuma da ba za a mance ba shi ne ma batun guguwar sauyin Buhari guguwar sauyin ne dai ta kawo batun zaɓen sa wato daga sama har ƙasa jam'iyya guda lamarin da manazarta hakan siyasa ke ganin akwai abun dubawa ga mutane irin su malam muhammad ismail da david molomo da kuma malam umar bakano na maganin guguwar sauyin na da nata matsalar to ba shakka kam gaskiya wannan guguwar ta taso ta kawo mutane kala-kala ta kawo masu ilimi da marasa ilimi sai dai mu ce Allah kiyaye me kake nufi da Allah kiyaye eh to mutanen da aka dauko wasu akasarin su ma ba san damansu da hagun su ba amma kuma suka ci zabe eh to wannan shine ai ake shine effect din wannan guguwar ta taso to kana ga wani irin zubi za a tafi da za a yi eh to yanzu sai dai sai dai sai dai ai abun nan su wa'anda suke da ilimin ya kasance sun yi jagoranci akan tafiyan saboda wa'anda ba su shiga sahu ba a tahun sahun su eh ka abin da demokradiya ta gada ne a yawan mutane da suke bayan ka to akwai mutane da yawa a bayan janar eh, buhari kuma mutanen nan akwai wanda ma da ko tuntuni masu yin rawan gani akwai wayansu kuma ba su yi rawan gani ba sai suna duban cewa to tun da yake shi janara ya zai ya tara jama'a sai sai su ma suna ganin cewa yi su ma sun ci zabe amma me haka ke nuna kenan domin wasu na ganin kan cewa ba za a yi dana za a yi kukan zaben da aka yi ba eh, za a yi kuka amma wayan nan ma za su yi koyo za su yi koyo domin ka san su a garwaye ne za a zama za a zama ana bin ana bin ana gwamnatin ai tafiyar nan ta bana kam gaskiya abin dubawa ne saboda ka san guguwar canjin nan da ta zo yadda ka san an yi wahayi sak din nan da ya faɗa duk inda ka je kam ƙuri'a apc ta gani so dole ne za a samu matsaloli ta cikin waɗanda aka zaɓa saboda wani ma bai ma san me ma zai kai shi ba amma guguwa ta kai shi so kaga dole akwai matsala dole sai in a hankali ana sabunta sannan za su so sai su miƙe. Ba gani kamar cewa wannan ka iya sawa a yi dana sanin zaɓen da aka yi. Eh to dana sani dama a rayuwa ai ya zama kamar jazamun ne. Dole ne kuma ta wannan ne za a gane ciki in ya zama kuskure gaba sai a gyara. Kuma da menene dai an fa zaɓi waɗanda za a zaɓen. To amma ko shin ma wanda fata jama'a ke da shi? Kasan dai a Najeriya yanzu abin da yake damun 'yan ƙasa musamman a nan arewa shine maganar tsaro. Sa'annan akwai kuma maganar talauci da wuta hanya da dai sauransu ya kamata a fi mai da hankali a kai da farko dai wanda aka zaba ya kamata su waiwaya su ga abin da ya dami jama'a ina aka fito me yasa kuma jama'a suka zabe su ibrahim abdul aziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya to masu duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na demokradiyya a yau sai wani mako kuma idan Allah ya kai mu inda za mu zo muku ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Abdulaziz Adili da ya taya ni haɗa wannan shiri da kuma Ibrahim Abdulaziz ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya. To madalla kafin mu karkare ga Malam Iro ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. ladan a takaice kamar yadda ka ce kasar saudi arabia ta ce ta tsaida hare-haren jiragen saman haɗin gwiwar ƙasashen larabawa wanda take jagorantar kaiwa kan 'yan huti a yemen to amma ba za ta daina matsalan bama ma'yan 'yan tawayen ba mutane akalla bakwai ne suka mutu a mogadishu babban birnin kasar somaliya bayan da bom ya tashi a cikin wata mota a jiya talata a harabar wani fitaccen wurin cin abinci daidai lokacin cin abincin rana masu shigar da kara a italiya sun faɗi jiya talata cewa kyaftin ɗin nan ɗan ƙasar tunisia wanda jirgin ruwan jigilar bakin hauren da yake tukawa ya tuntsire a tekun bahar rum cikin kuskure ya gwabji wani jirgin ruwan 'yan kasuwa wanda ke zuwa kai musu ɗauki shugabannin ƙasashen asiya da na afirka sun fara isa jakarta babban birnin indonesiya don gudanar da babban taron ƙasashen asiya da afirka na kwanaki biyu wanda ake farawa a yau laraba babban taron wanda manufarsa ita ce ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen asiya da afirka ya yi kama da babban taron shekara ta 1955 wanda ya share fagen kafa ƙungiyar 'yan ƙasashen ba ruwana a zamanin yaƙin cacar baka. da ta takaitattun labarin mu kawo karshen shirin a daidai wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim ka almasi da ya taya ni gabatarwa sai wanda ya ba da umarni hero Diodone sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin Jim Haman. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.